ka ji da ni yau ni da kai alo tsiya alo danja ba fa zai ba ni ba mai gadi ba ni ba karan gida ba ka je kana huda a kadangarin bariki kunne kana sa musu ɗaukun nan gwal ni ka ji na a cikin gida to ba zai ba na dawo gida yanzu na san baka da talabcin kin kashi Ki me yake damun kin da Allah aiki ya kuke da agogo ni za ka nuna wa aiki ni dai na ga maka kawai ka sallame nan tafi ba zai ba Eh, abin da ya dame kan kunna maka talabishin ko to ni dai na gaya maka wannan shine kashedi na karshe tsakanin ni da kai zama tun da ya ki daɗi kawai dama ci ciwo idan ya ki ci ya ƙi cinyewa rai ike nema a talabijin to ni dai na gaya maka wannan shine kashedi na karshe tsakanin ni da kai kawai ka sallame ni kama hanya in tafiya ta na san ba haƙi na akan ka idan kuma ka ƙi ka sake ta daɗin rai to ni duk hanyar da zan bi na san hanyar da zan baka sake ni ko babu girma babu arziki duba ka da Allah Thank you. Yakubu kenan. Ko kuma yasa kake son ka tara mata da yawa? So nake in zama kamar ba. Kana nufin ka ce min shi baban naka matansa da yawa ne? Eh idan muka yi tafiya muka je wani garin muka sauka a hotel. Wannan ta shigo ta fito, wannan ta zo ta fita. Sai ta bana abu, shi kuma ta jin daɗi. Kai kai kai. Tashi ka tashi ka tashi mutum ai da mama ai dole ka kore shi wallahi dole ka kore shi mai abun kunya me ya faru ne ai baka san abin da ya faru ba to ya watan tonan asirin ka ne ya kama dan abun kunya za ka je ka lalata man tarbiyyar da ka ɗauki dauki yaro ka rika kai shi hotel kana kawo karuwa a gaban sa to gashi yau ya zo ya fasa asirin eh, ka ya tuwo ya isa ya isa har ki zaki ga mizin dole in gaya maka abin da za ka yi tunda matar ka ce ni a ƙarƙashin ikon ka nake don haka ba za ka je ka ɗebo gagana ka yi ka kawo ka haɗa da ita ba don dole in gaya maka sai da mai addu'a Allah shirye ki in shirye ka in shirye ka lalatacce mai nema ya lalata dan sa na cikin sa to bari in gaya miki wannan dalilin da yasa nake fita diban mata saboda baki san yadda zaki tare gida namiji ba yadda zaki kula da namiji ma baki sani ba cikin gida duk lokacin da shigo gidan nan eh, gaba na faɗuwa yake to kaka shigo mana in baka shigo ba sai ne ke yanzu baki san ma yadda zaki zama da miji baki kula da miji in ka in ka tafi hotel in ka tafi hotel yan matan ka sa kula da kai karuwan da kake zuwa wurin su hotel za su kula da kai balazan balazan alashi zo ka bude gate zo ka bude gate bacci kake nan a ina dan kalula ne yawa zo mu da mun gate nan alaji ina kuma zaka wace in tambaya ce wannan tafiya zin haba alaji duk irin korafin da hajiya take ta yi akan wannan tafiye-tafiyen naka bai kamata ka rika irin haka ba alaji hajiya me hajiya ta ce a ba ta wai haki na aure na ga ko a rika ba ta hakinta amma yau kana wannan ƙasa gobe ka tafi wannan kasa Allah mata da ita to sai ya fita da kuɗi saboda haka abinda nake so shi zan yi hajja ba zata ta ta hana ni abin da zan yi wa. wa ai hakinta na aure ko ka bata ta yi abin da take so ta yi abin da ta ga dama eh. zo ka bude min gate to kan je ta halin da nake ciki yanzu a ce duk girma irin na gidan nan babu wani wanda zaka gani ka ji sanyi a ranka in ya tashi tafiya ba zai ba mun kowa ba duba yaron nan Yakubu da muke tare da shi nake dan ganin sa ina jin daɗi shi ma yanzu ya dauke shi sai su kama hanya su tafiya su na rasa abin da yake min daɗi a cikin gidan nan to dan dama dama kanin sa kasamu ma idan ya zo ya kan kawo min kuɗi ko dan wani abu in muka dan zauna muna hira da shi ke dan ɗeban kewa ni abin gaskiya yana damuna ai ni ko laifin ki ma na gani kamar ya tunda ya kama gabansa ke ma sai ki kama naki ai ban gane ba ba maza a gari yaushe ma zai san kina wani harka a haba haba kamar ni ai bai kamata ba to shikenan idan kina tsoron ma kan a yanki a gari me amfanin mai gadin gidan gadi sai yayi gadin ki ke ma kin ga kuwa wannan magana taki akwai ayar tambaya akan ta amma zan zauna ne dogon tunani. Tare ki tunani. Malam Hassan. Abin da yasa na kira ka ba wani abu bane. Kana sane da halin da nake ciki. Na zaman kunci da takura a cikin gidan nan. Yau tsawon wata uku mai gidan nan ya bar gidan nan. Kuma ni ina cikin maraici. Kuma ka san zaman ya mace a haka wani hatsari ne to shine kawai na ga ya kamata malam hasa in kiran ka domin ka taimaka mu mu taimaka wa juna kamar yaya kwanja haba malam hassan ya zaka ce mun baka gane ba kaman ba wayaye ba ina nufin ka bani haɗin kai mu yi zaman rufa wa juna asiri a cikin gidan nan ni da kai haɗin kai kwarai kuwa yanzu ni hajiya kina nufin ci amana alaji a'a kun ban da abin kamala hassan me abincin amana a ciki hmm? to kaga a cikin biyu ina so ka zaɓi ɗaya ko dai ka yarda da buƙata ta ko kuma in sa yi maka wulaƙanci da cin mutunci da tozarta kuma ka koma ƙauye ka san dai ni na sa alhaji ya ɗauko ka daga ƙauye ya kafa ka gidan nan to wallahi wallahi wallahi in har baka yadda da bukata ta ba ka ji na rantsa sau uku to zan maka sharrin da duk inda ka ga ya mace idan ka duma da gudu wallahi gudun ce dan rai za ka yi wa kanka don haka ka zaba to shikenan hajiya na amince amma abin da nake so hajiya wannan magana ya zama daga ni sai ki sai Allah hmm. to kaga eh. in ban da abinka hmm. ni karamar yarinya ce wata zan yadda sirrin mai tono na gani na wani al'amari ko ai sai a rufa da buzuwar mata malami ta yi cikin shege ko kai to ya kake wani ɗari ɗari ka saki sai ka rika wani ɗari ɗari mai har yanzu ka dinka saki gaba ɗaya abin da nake son gaya maka ka taya ni farin ciki wani ya samu me kuma na wannan dogon salatin ciki hajiya abin da nake son gaya maka ba abin da ya dame ka da wannan magana kuma ka ta tare maka da hankali hajiya a zubar da cikin nan cire shi saboda kai bari gaya maka wannan ciki wallahi duk duniya ba wanda ya isa ya sa zubar da shi kuma wannan ciki da kake ji da gani a zahiri ba naka bane amma a baɗini yake naka ka dai san halin mai gidan nan ko yana gari ba kula harkar ta mace yake ba to amma kuma duk duniya kowa ya san cewa ciki nasa ne bai isa ya ce ba nasa bane ka duba dai ka ga idan ya tashi tafiya sai ya dauke yakubu sai su fice su bar garin nan sai a bane ni ni kadai a cikin gida to ka gani ma yanzu Allah ya hutashe ni ya kawo min yan taya na zama ko da mace ko namiji na haifa ka ga idan ya tashi ya dau yakubu ya tafi ni ma na samu abokiyar zama an ta a kunne na kira wuta ta ce ba za ta zo lalle ta ba komai ka san yan lele na ce ba na san abin da zai bata mata rai Ta. dama ina so mu wata magana da kai akwai wata amana ta da nake so in danka ta a hannunka kaga da yanda ciwon nan na yi kenan ga nan na zama yau kwari gobe tsimma to ina so in danka maka amanar yarinyar nan kanwaka ka kula da ita ka kula da tarbiyyarta ko da bayan bani da rai don ba mu san me gobe za ta haifar ba don allah don annabi duk wani abu da za a ce ta yi ko kaga ta yi kai mata addu'a allah ya shirye ta amma kada ka nuna bacin rai wanda har ranta zai zo ya ɓaci barin bacin ran yarinyar nan ina ƙarƙashin ƙasa zai iya zame maka masifa a rayuwarka domin ku an har ka bari te kuka yakubu ni ku na tabbatar maka da cewa ban yafi maka ba duniyar ka da lahirar Allah ya daga zama Allah ya daga ka kula min da amanata ka rike min amanata kuma ina so ko da ka girma Allah ya sa ka ji ka ga gaba ko aure kai ka tashi barin gidan nan don Allah don annabi ka ɗauke ta ka tafi da ita gidanka domin ka ga irin halin mahaifinku kana ganin halayensa don Allah don annabi ka riƙe mu wannan amana Allah ya dana Allah ya muku albarka gaba ɗaya Allah ya mana albarka sannu umma ko za ki shiga daga ciki sannu saboda kuna ban wahala ina ba ku sare ina kya fuda kya mun dadin baki mana tun da kina so in baki wallahi ke dai ba ke amma ba zan yi kawo biyu eh to nan sai an ke wa ce ma wa ce ma ne da fashin shinkafa da wake ni ce akan me dan na isa ya za a ni da gidana in sa a dafa min tuwon tuwon masara miyan egusi ki canza min ki ci a dafa shinkafa da wake akan me to ai bari ki ji yanda kuka saba cin tuwon masara da miyar taushe a karkara mu ba mu saba <laughs> war gida sarautar mata war gida kan gida ai na riga na kan cokal a gidan nan to bari in gaya miki ko kishiya aka yi min bata isa ta zo ta yi min haka akan me ni da gida sai abin da na gindiya a gidan nan sai wanda nake so shi za a yi ko me gidan bai isa in ce wancan nake son ce canza min balle ke ya karan kaɗin Allah ko dangin dosanu to ai in kishiyar kike so sai in sa a miki bismillah ba a min gatse wallahi in kina so a kan ta nan da sati ɗaya sai ki ganta <laughs> kishiya ban santa ba ma ni ta ce miki na santa kishiya to bari in ga miki wani abu daya daga yau sai yau mhm. kakki saki kakki kuma ko da bakin labari kan sake ji in sa abu a gidan nan ki je ki canza min shi wallahi tallahi sai na baki mamaki kina ji na taju ok kina so ki san ko ni wace ce to ki bari sai na sa an mulmulo miki ita kin ganta da za ki san ko ni wace ce na riga na gama da gidan nan gidan nan sai yanda na sai abinda da nake so wanda lokacin ki kan mage ya waye lalle yan birni sun yi gaskiya da suka kirkiro leshi suka kirkiro shadda iya hey Salam. Me yake baki bacci? Wallahi tilahi ya dama ba wani abu ba ne ba ka gani gaskiya in Aliya ta tafi anguwa gidan nan ni kadai ka gani kwara awo mata abokiyan zama. Haba Shila, yaushe zan yi wani aure bayan kwanan nan Aliya ta je. To me? Allah ya maka dukiya ka rika koran mata? Haba, ita ma za ta ji daɗi in ta samu abokiyan zama. To amma to kenan ita ma za ta ji daɗi ta samu abokiyan zama to nan da shekara ɗaya zan yi ko shekara ɗaya muka ce to to to wata shida ni nan da wata ɗaya nake so kai aure kawai kai nan da sati biyu ma ni in baka ta budurwa kawai sai ni a cikin kawai na ma wallahi sai in zabo maka ji jini a jika mai sonyi to to yanzu in hankali hankalinki zakwanta eh shikenan zan yi shila Shila. To bari baka kai bacci ko? Sai da safe. Ba kashe ma fitila. a sansani ina kujewa da kai na gurin kaza na tare mikin jiki da kanshi. a tuntuni ina tanadin bandeji da aidin domin in taimake ki kukan kisa na haushi A layyaro in anya a sayyaro a layyaro mai tsara a sayyaro ya zo shi haushi da warwaro nake takawa ba a hanawa yi zo mu taka mu dinga ta da kamshi ma'ajalli dan garwa ya zo saukewa daga kallonsa dan garwa ya yi fasawa daga karɓarsa dan garwa ya ce na rena sa haka mai kauna bai san a tunamar aikinsa. sama da ƙasa za ta haɗe sai na yi kuɗi ta kowane hali wanda ya sa wato na kira ku ba wani abu bane ah, yanzu dai kin samu abokin zama ko ba haka ba saboda haka ina so haɗa kanku ko ba haka ba da ke da ita matana ne shila ke kin sani ki wata ce saboda haka ki kanki kina ɗaya daga cikin wadda ke ma za ki taimaka wajen zaman lafiya a nan gida yawwa saboda haka duk sai a haɗu a tsauna lafiya a yi wasa a yi dariya ko ba haka ba eh? ba komai inda aka zauna lafiya to ba wani abu ko ake kice wai yanzu kai dama abin da ya saka kira ni kenan na san haka ne wallahi da ban zo ba wallahi kuwa ni ba din ma karkace na mana rashin kunya ba da na wance kalar da zance to duk maganar da na faɗa a banza ne ka yanzu ma na wance kalar mm. ba za ka cuce ba wallahi ka cuce ni ba Aliya ba zan haɗa ba ka cuce ni Aliya kinga kinga akwai kaya da na ayyuka tashi ka bita Ah. to shikenan kin gane ni ni zan je zan same ta mm. ke ki ba ta ladabi idan na turo ta yanzu sai ki yaya ina wani me ya faru ana sirrin ke ko mm. a zauna lafiya eh? <laughs> ka mm. ku haɗa kanku kun ku zauna lafiya ko ko yawwa zan turo ta yanzu zan turo kina ji wannan matar fa ba so take ku zaman lafiya a gidan nan ba da ita ba ta kitsin ma ba za ta ɗanɗasa miki kwalkwata ba kina ji na in ta ce miki kula ki ce mata tas ni na gaya miki a gidan nan kin sa yanzu in ban da ke ma ƴan ya za ki tsaya kina amarya ta zo tana miki wani rangwada ai kawai ita uwar gida ta riga ta tsufa saboda haka ki sakata ki bar raje ki wala a cikin gidan nan tun da ke sabuwa ce kafin ke ma a dan karo miki a ai za mu filin ki ne oh ki gane ba ba mu bari dole ne dole ne nuna musu ya aure ki da turawa amma yanzu mai haka ya aure ɗan kwakwasa kin ga yanzu driver nan bai zo mun fita ba haka yau shi zai zo ki haƙuri daga ya zuba sai dai kai mu ɗauki gelin mu ma dai tun ɗazu ha ba da Allah ni ban san ba ne na ne Ya shela ina kwana na roki ya gida an na lafiya lafiya kana kuma ke wata irin mata ce amma dai an yi faɗuwan bakar tasa wannan ke ce ma wani ina kwana ina gajiya kanwar ki ce fa kanwar mijin ki ce ta goma ke ba mai bin sa bace ta goma sha ashirin amma wai ina nganya yo ai in ke baki da tarbiyya ai ita tana da tarbiyya ke da baki kike zan miki bugun mutuwa ke ai ba ai haka ba ku yi hakuri to menene me dan na gaishe ta ajin kusa da ba ka cewa bane a'a a'a ba za ki ce da ni wada ki cuce ni a cikin gidan nan ba ya za ki ce da ni wada ki kalle ni daga sama har ƙasa ban sa takalmi mai tsawo ba ne sai dai in a dangin su za a samu wadan amma ba mai ce min wada a cikin gidan nan Ni na bin ba wallahi ba zan da na ba su zuwa na rantse da Allah a gida na zauna bari driver ya zo a'a da ki ji ai wai ko irin Dama akwai wata magana da nake so Ke? Um, ina yaron wajena da kuka taso tare. Wa. Gidigo. Oh, ah, Gidigo? To, kasan inda rayuwa ta canja shine naga tunda Allah ya sa hakan ta faru me zai hana tunda ba abin da yake yi ya zo a sama masa wani dan abin yi ko da nan ne aikin nan da nake sai ma canje ni tunda kaga na tsufan yanzu a wannan ai ba ai haka ba kai ka ci gaba da aikin ka amma abin da za a yi idan ya zo ka ce ya zo nan gida idan ya zo ni na dauke shi na tafi da shi gidana in ya so ko aikata aikatan cikin gida ne ya dinga yi wannan ai ba wani abu a idan aka je ko gobe na iya tura masa ya zo nan in ya zo nan sai in dauke shi sai mu tafi gidan ba komai ba komai Allah saka yawa nagode haba latifatu haba wani wani irin mayata ne talla da asuba asuban fari hajiya ai ba asuba bane hajiya ai ba asuba bane ai yanzu karfe tara hajiya ai na kira gidan hutu ne shi yasa hajiya kika ga me karfe tara ke ma kika san shi ni ko sha biyu asuba ne abu na baranta na karfe tara kika ce kika zo min gida da asusuban fari ban farka da kowa ba sai in farka da keke kin gaba nan iya ba excuse me kwashi kayan kiki ki gaba kan ranke baci ni na fita

shine yau na zo na kawo mata talabi ga abin ta mace cicci mu mutunci wallahi ba ki gani ba yanzu fa ki da abin da zaki mata kira min maganin ta ni na ita talaka me zan yi maganin ta ai ban da abin da zan yi maganin ta yan nan ba ki da abin da zaki mata ko ba mahaifiyar ki bace a mata wani abu ban da wani abu da zan iya rama sai in kwashe robobi na tafiya ta ta mun kalli na rabu kina son mijinta iya ana mijinta iyayen kin ga mu ba mu harkar ƙari a gidan nan in kina son sa kawai ki je ki shaida wa iyayenki ni zan aura miki shi kamar nan da wata nawa kike so aura miki shi wata wata ko sati ko kwanaki duk yadda kika ce you know ina wani irin wata ai ne in gaya miki a calculator na da kaina ah, idan kika ce a yamman nan ma a buga wannan aure shi kenan a buga ayi raina na yi to ba komai je ki shida wa iyayenki da danginki da koma waye ni na je kawai na faɗa ki ce kawai ki faɗa za a dora auren ki eh to ya ina kika ce wanki ne kin zo da mota ne wani irin mota ɗin nan a gar nake dabowa a gar nake dabowa daga ɗaurayi zuwa tarauni a gar nake dabowa yau he zan iya ba da arzikin mota kin ga da ƙyar nake sai da roba guda ko cokalin nan wannan da ƙyar nake nake zuwa gidan sa masu arziki kin ga matan da maka cakata amma tunda Allah sa kika min harkar sanyi to za ki ga harkar sanyi da sanyi harkar kankana ma za ki gani yanzu shikenan magana ta ƙare ki je kawai ki shaida wa kowa fara kai yan nan da mota ne mota nake da ba a kan nake ke da ba kwanan nan za ki daina dawo a kafa kin gane ƙwarai ran kai waɗannan ya shi lafiya na yi lafiya lokacin da bari na zo ne in ɗan shi ka kuma da ma akwai wata magana da nake so in dan maka mm-hmm. wato shekaran jiya wata mai kawo hajiya tallar robobi da ta zo nawa ne kudin ta nawa ne ba ran kudi ba oh my god ka saurare ni mana ni tausaya mata ne wallahi ba ga ganta ba kyakkyawa da ita ga maka amma kalauci ya musu katutu kuma tallar robobi take yi ta kawo wa hajiya tallar robobi in ga maka hajiya ta wulakanta ta shi ne ce kai ta uku mana da ita shira kashe da zaki kin san an wannan na aure ta na saki wuta na aure ta kuma yanzu to

yarinya ce mai hankali da shila to daga wannan wan wan wan shikenan daga wannan shikenan ba zan sake ba wallahi wallahi za ka sake ba kin yadda na yadda wallahi za ka sake ba yanzu kin sani ne ni wannan ni a matsayina na 'yar uwaki ni yanzu wa na gaya miki gaskiya kin san Allah idan har kina son zaman gidan nan kin ga wannan yarinya ta cikin gidan nan kanwa mai gidan nan sai ki bi ta a sannu ina bari na bari in har kina so mu zauna mu ga mun kafa a gidan nan mun ajiye ƴaƴa amma yanzu ba da ba jika kin gane yanzu duk abin da muka yi yarinya nan ya fi son kowa ya fi son ta akan kowace mace a cikin gidan nan mu kanmu mun san da haka a matsayina ne mai kaunar ki shine in yau in zo in gaya miki mu haɗa kai mu bi yarinyar nan ina yi bari na bari magana ce fa ta gaskiya ake yin ta kin gama eh kamar kin ga miki na zama kin yanzu ban da ke a kishiya kin taba cin wai kishiya wai ta fito wa ai uwa kawai mu tuka ran ba babbaka ki kama gaban ki ba zancen ya uwa wai zaki ban shawara matsayin ki da yan uwa ta nobi nobi ban yarda da wannan tsarin ba wannan tsarin babu shi a guri na sannan kuma wannan da yake ta bayani akan ta mm. gidan miji wannan gidan miji na ne yana so na ya auro ne saboda haka ba ga na san dinga biyo wa yarinyar na ina binta saboda kafa ina lallaba ta bata isa ba ba a yi ta ba a gidan da zai sa dinga wani binta wani ga gaya miki ko a gidan yara ba taka ni sannan kuma ni sai in yi wata a cikin gidan yaro bai gani ba idan ke a turo kika fito to ni ba tukururu ba ce saboda haka yarinyar nan ta isa ba yawwa ayiri wannan abin farin ciki farin ciki lalla ba mu kuɗi ne yaushe yanzu aka kawo mu da zuwa abokiyar zama ai ni da can ban da abokiyar zama wannan ban da kayan da kai ci irin ta kullum kin yanya abita akan me za mu bita ni da ba gida ne fa mun riga fa mun shigo shi aure miki ehe ko in karshen so akwai wani so da za a nuna mana bayan tun na auro mu a matsayin mata mm-hmm. matansa ne mu shi an gama so tun tunda mu ne nan kan gida sai abin da muka ce a gida ne wannan shikenan saboda haka ni ban ga mai taka min burki a cikin gidan nan ba na zo gidan AC in ci taliya in ci naman kaji he ban ga mai taka burki ba dole ne ki ci kaji dan kin zo gidan kaji kin tadda kaji in dai kaji ne mm. sai kin ci kin ta da kai da su na ga ma cha zan yi kawai babba ko mun dawis to menene babu in dai gidan nan ne ci dawis na brush da dawis ai wannan ina ji ni dai ban san daga wannan kankar ki dan Allah da gon kankara kika zo Kira. Me haka? Lafiya? Kawai tafiya sun fi ƙyale ni. Matan da sun ga sun haɗe mun kai. kai ni ko haka ƙawo ta hudu ko na samu ɗaya daga cikin su tana ƙwara. Shira ba zan ƙara ƙwarai ba. Ba za ka ƙara ƙwarai ba wallahi tafiya sun yi da. Saurara, ke. Mun sake mu da ta aure kenan sai ka ce wani tattabara? To sun haɗe mun ya sanyi. Eh. kawai ki haƙuri ki. amma ni zan haƙuri ba su sake wani ka ƙaro ta wani in yi so in gwamzuwa za a yi ma sai a gwamzu amma ni wala musu zuwa a gini in ba ka ce ba sa ka ƙaro a wala Sheila! Sheila! Sheila! shikenan shikenan shikenan ya hakuri ya hakuri ya hakuri to to naji naji naji naji kawo kawo shikenan zan kawo zan kawo kin ji kin ji shikenan tashi tashi mu ba zan ki ba abin da ba ku ba don saboda kuma saboda shi zaman lafiya wani abu ne kuma ni iyali na ya zama dole ne ko da yaushe ba zan ce na gaji ba dole dai haka zan ta yi in ta yi in ta yi Allah sa dai an gaya musu za su don wa'annan da ganin su duk kunnuwan kashi ne da su sun zube kamar masu neman gafara ya ya ba fa za ku ki zo tsakiyar kan fa ki dinga gaggaya mana magana ba duk fanan fa ba ta aiki yi min shiru ke shila ke kowa ka ji wani afirwar ke kin isa ki zo nan ki raina mu idan kina raina wayannan to ni baki saki raina ni ba idan ina zo a gaban wanki ina magana ki daina sa baki Allah masu tallan robobi ya billahi wallazi la ilaha illa In ga miki roba tana rana ki je bakin asibiti ga roba suke dukan roba take take kiliya a bakin asibiti ga miki ake dressing da su mhm. wata kawata ko kuma in ce wata yarinya ungon wata sabuwar amarya da aka kawo ta mhm. kina ci? a ungon baki ga yadda aka hada ta da robobi ɗakin ta set yadda kika san roses ke ina jin ma albarkacin roba za ki samu ƙarshen ta ma a kai ki robobin mara ai shi shashasha ni za ki wa shirma ba za shirma wofi ni in ba wanka zan yi ba in ba wanka zan yi ba ba ruwa a sha ko ta miki rana a sha ta miki rana robobin ki shiru dan Allah ba za ku gaya mata ba ni wallahi yaro ba raina ni nace ki shiru ki bari mana mata magana a a kin san wannan yarinya ta zama ta zama masifa maganin ta sai sada. wallahi dole a bar ta shi yarinyar na zama a ba so idan kina magana kina san bai fada kuma aji wa ba ke niki ga magana bin ka kyale ni in yi abin da daga dama a ni nake ga miki kike cewa ka in zauna wa'annan matan suna gaya min magana eh? ni gaskiya ba in shila ba na so in yana magana kina samun baki kin gani ko zo shila shila shila zo mana zo mana shila ni ba ka cikan kunni dan eh hakuri yarinyar na ba Baje! Baje! da kai marin ne ta ciki na ta kada wallahi haƙuri ina ma kai na ciwo yake wallahi kai haƙuri Allah ku ci zuciya nawa shila nawa take wanda za ta ba ba shila ba shila ta shan zo zo zo ba shila shila shila shila ni ba ku je ku je ku ba ta ni kuma ina nan zan ba shi to da mu je mu dan ba ta so hajiya to ni dai na yi gaba ni na ga mata ni ba na son irin wannan kin gani bai dace muna magana tana sa baki ba ko ba haka tunda ai maganar manya ce a yau ni da Allah ban san ji bacci zan ina haka ji Shina a yawa yawa yawa ina zuwa haka to da makin ga ina ta aiki na ta gyara gyare saboda haka da tattina hada su da bandun basu inda suka yi saboda ki taimaka ki je ki zubar da karbi karbi ki je ki zubar kina bata min lokaci da sauran ake a gabana ni kike ce an zama miki da shara zan miki rashin mutunci zaki rashin mutunci zan miki rashin mutunci a gidan nan tun mata matsayina ne a gidan nan da zaki ce an je an zama miki da shara hawar matsayi ne da ke ke yan nan na fa ki matsayi domin matan gidan gaba ɗaya ba na ganin su da gashi ina ganin ba wata ƴa mace sai ni saboda haka na gaba sai na zama oga sai na zama ingarma sai yadda aka yi Saboda haka in gama miki mazaman mahuda cike. Kuma bari ki ce gaya miki gidan na an cike. Mu mahuda ne yanzu ba shiga ba fita no enter no out. Ok, kina ganin ku san iya wani abu. Me zaki? Me zaki? Me zaki? Ba kauya ta na zama birni wallahi tallahi in miki. Me kika zaki? Me kika? zaki? Naka? Ciwon kai, ciwon kai, ciwon kai. Baba папа ya <laughs> Tun da ita wannan mai tallar robobin ta yi gaba, ai ka sai ka karo wata su cike ta hudu. Na yadda. Tunda ta nuna harkar tsiya. Gaskiya ba ta kyauta ba na yadda zan ciki. A yau ba a hudu, ba a biyar sai dai hudu. Ah, ku ga muke yin yara? Ni ma kar ka sa ni kuwa. A ah, to da, ai da sun kai dariya ko da murna.

take bai san kowa sai take ke ce abin faransa

ji daɗi jama'a jama'a ya ban je ba ah, gana tsakankanin ragunan zan ma ciniki yanzu kakka damu zan kama hmm. eh fari fat ba na ji ba kakka damu ina tsak eh to na fara hanga akwai su to na gode ah, <coughs> eh, Sanuk? ce na so in ganku gaba daya <laughs> ba na bane shi wato yana da kyau a kowace ta san matsayin kowace kuma a yi abin da zai kasance an zauna lafiya eh, kamar yanzu a misali ita wannan ita ce uwar gida kuma ya zama dole ne ku bi ta saboda ita ce wacce na fara auren saboda haka ainihin wannan ita ce babban ku ƙara cewa wannan babban mu dan ni wallahi wannan ba gaba take da ni ba haka kuma ka ce wani wai wannan babban mu a wallahi a a ka ƙara ka jin maka wannan harka wannan harka ta kowa ya dandani raban shi kowa ya yagi raban shi kowa ya yi tunkaho da kyan da Allah ya mai da irin dirin da Allah ya mai ya kwaci kanshi ka jin maka ka ƙara cewa ni wannan ba gaba take da ni ba wallahi tallaka a ƙara cewa wani gaba take da ni ban ƙi ba ma dai wacce ni ba wa wallahi tallaka bakin ki tsafkin tsiki san kwatanci ai ni wallahi tallahi da ne duk ake wannan hajiya yanzu in na shigo falon nan gani nake ni ɗaya ce kawai gani nake duk bana ganin kowace mace a gabana saboda ni ma mace ce saboda haka wallahi kan baki ma saki ma hadan da kowace tabbi a wani dalilin a kamar wai ni ba zan ba zan dole ne kaba oda a wannan gida ko ba haka ba faɗa abin da nake so kuma dole ne abi ya za ku dinga min wannan maganar haka yake eh saboda haka wannan gidana ne dole ne ya zama dole ne in yi magana kuma dole ne abin da na faɗa da shi zai amfani gabarin ga muku ya zama dole ne in ba da oda a gidan nan saboda gidana ne ok to shi kenan ok ba kwa so ai magana babba ko ba haka ba to shi kenan ai komai daki daki ne tunda yanzu a misali wannan yanzu ba ita bace karamar ku wace karama ka ƙara ce min ƙarama wallahi tallahi ni ba ƙarama bace ba akan me zaka ce min ƙarama. lallai duk wa'annan matan naka ba na girme su ba wancan ma ai na girme ta tsawon kafa ta ya za a aikace min karama gaskiya ka ƙara ce min karama tsawon kafa wannan ta dai gudan tana sa takalmi wallahi ni ba karama eh, ki ga ya kenan Allah mai hikima an kawo min ya har cikin gida za ta yi min rashin kunya to tsaya ki ji ki saurara ki bude kunnuwan ki ki ji abin da zan gaya miki wallahi yanzu ne kwakwaran nishi sai na dire kamar ki a nan wajen ki wa za ki haifa wa za ki an ga miki haifan mutum ba wahala wallahi tallahi ƙarya ki ki haifa kamata don ki ji in ga miki sai da ki jira katon kashin ga miki wallahi tallahi ƙarya ne ki ki duro kamata ki kuma an ga miki duro mutum ba wahala wallahi tallahi an ga miki ni yarinya ce mai jini a jika an ga miki jini na ba wai jini na ya daskare ba mhm. wasu tsofaffi da su ma ni dai na ga miki na ce yanzu ne ki kawo ki shi wallahi kamu ba ki in kina son zaman lafiya a gidan nan ki bi kafan mu gidana ne a saurara mu dole ne a yi shiru in ji kuma yanzu ban da ke yanzu a ce ana wannan magana ai ya kamata ke ma ki ce wani abu sai ki shiru yanzu ke ba babba ba yayansu ba ce to yanzu nawa kai mata ka tara anan ni wallahi ban ga mata ba inda ka san gwangwani duk nan gwanagwanai nake ganin su dan ana son ka ba za a zo ai ta ma hayani a gaba ba ga gwangwani na a zaune yiri yiri ba mace fa anan ne sai sa dan ni ba wanda take gaba musamman ma wannan wallahi kana kawo ta ce na yi sabon yar aiki hmm. wace yar aiki wallahi a zuwan yar aiki na ake kifi kamar da ban ba dan Allah ko da ka gani ka gani a tumi dimi da ni dole ne abin nan to me zan ke ce gwangwani a zaune ke kin fuka da aiki wallahi dan Allah ki saurara ki juwan mu ne ba mata ba yanzu dan Allah Allah da ki kowa idan ya ga mata ki kuma ba za ki a a tsaya dole ya za ta ta ga mana dole ne in ta ga mana faura ma wallahi tsaya idan ba za mu kyale ni da mu kyale ta ba kina ganin ku anan a da nan da kuke ganin ku anan wata ba ku da maza an faɗa miki ba ku da maraba ba ku da maraba da shi ta ci mu shiga ciki yawa maraban ku ɗaya ne da shi ni maraban ku ɗaya ne da shi kawai ni a ba ba za ba kun ba haka kun ko ga ina kallon shi haka nake ganin wallahi ba yi ga mana kina zaune kamar tinkiya zaki ce mana su gangwana ai ga shiga ku shiga Allah bai da mata kamar ai wallahi dole in mayar mata ya zai ta ce wani kata an tara gwangwana ya kaje ka wallahi wannan uwar gidan naka da yake juya ce tunda ta zo bata haihu ba tunda ta zo sai da ka auro mu sai da ka fara auro mu tukunna ka fara samu aka fara yi ma bari a gida sannan zaka ce mana wai wani wai har zaka kira mu a ci mana mutunci ai wallahi a barin da ai wanda ne wanda ne gidan mu muna da yawa ke ko daga ke fa sai ke kwallin kwal ehe wanda mu muna mu yan kusli muna da gadan haihuwa gidan mu ke ko daga ke kwallin kwal tunda aka tunda aka kawo ki by mistake aka samu cikin ki ni ko ba so yanzu ke anan ke kin gyara kenan eh wallahi gyaran da nace ki kenan ke ma to ni ban dauke shi a matsayin sai sa nace bari in kan baki na to kuma sai ki faɗi wannan kalmar ni ba mu dauke shi a matsayin wallahi ba su da maraba da ah, Ya na ganki haka? Wallahi har bakin sa'ai ba na fitar saboda rana. Wallahi. rabu da mutumin muke wai shak mana to ya shigo mana aikin san saboda nan gidan matan aure ne shi sa kawai na ce mai ya dakata daga can sai ki je ki same shi ah to ya shigo mana ai ni ni ni ce mai gidan ya shigo mana haba bari ni calling in sai shi Hello, sweetheart. Ya kake? to me yasa ka shigo mana ka kyau to shi kenan sai ka shigo amma fa kin yi kyau Allah ko wallahi oh, thank you kin ga ya burge ni sama let kasalat at tamfate crossing ya sunne shi effective ya wallahi Salamu alaikum. Bismillah zaune zaune. Shila kenan. Ya gare. So ya kike? Juya haka kake shigowa haka kai kuma. To ya sa in shigo gidan matan aure haka ne kuma. Ai ya kamata a min iso mana. Haba. To ai mu nan ba mu harkar tsami harkar sun yi muke. Wallahi saboda kin ga na so in ai auren da gaggawa saboda mu koma Switzerland ba. Allah ka. Mm. Gaskiya ina son ta saboda can ma na fi damuwa da rashin aure kuma ni ba na son na aure. to amma kai kina zuwa switzerland kake irin wannan shiga ai is true su aikin san ya kamata saboda mu mun riga mun girma yanzu in za mu shigo kasashen mu ya kamata mu zama yan kasan mu mana habba ko ai kika gani a ce ah gaskiyan shi ne fa ba kya gani idan mun je UK irin shigar da muke yi amma an dawo nan sai an harkar bubu wallahi to ya sani so yanzu kawai shi kenan ya kamata da ki gaggauta ki magana a yi abin nan saboda ni ina son koma nan da february Allah eh, ga? Ai wato zaman lafiya kwanciyar karshe ne ka samu mata mala a tsakanin kai a ganin ka amma su ɗaya. ka zo da sai ka ci wani Ba ga ya Ba ba aminu goro ne ba ɗayan ga ma guda eh. bai mata uku eh yau shi ne da kwanciyar hankali gobe shi ne ba shi da kwanciyar hankali haba malam mu je ka ga rayuwa mu je ka ga yadda ake tafi ka da rayuwa ka samu mace ɗaya wanda take son ga kuke so ya ga naka Elu eh, kiyaye a rasa da za a yi sai dai gidan malami a rubutu ba komai ba komai rubutu ba ƙarya ba tun zamanin kakanni da iyaye da kakanni dole ki sha rubutu ke kuma tsafiya mai kunci ƙafa ɗaya hannu ɗaya ba zai yi dole to ai ko dole in sha rubutu tun da na gada Yeah.

wannan mun fa. a ah, kai ba wani abu Allah ina ji ah, ba wanda ai yara ne suke wasa amma mun ɗaya da Allah dan tsaya tsaya da Allah minti ɗaya mun ɗaya da Allah ina zuwa bari shiga da Allah minti ɗaya kai Ba ba na zo da abokina kuna so ku fada ni ka eh? da abokin ka ka jiro mana annoba a gida dole yarinya ta hana ya saka eh, wani bala'i ta take hada kai jama'a kare za ta ga mun magana channel O nake so in gani bakin naki ne channel O shi na mara kunya da Allah da Allah ku rufa mana asiri abokin baki na ba so a rufa asiri ba ka so a rufa asiri ba da ka rufa ma asiri ba za ka tara gayyen ko ku bane ko me

kawai da yaran da suke da minti da yanzu da zaka shiga ya ka ba ba ai ba minti da tsaya tsaya da ban minti da Allah wai mai ke damun ka ne minti da yanzu zaka shiga da ya bari ya da ina na da zama garan ba shi kunya ba garan ba ba ta ba ya zo da ya ba wai mutum da ya ida gidan nan da ya da ba ki ka auren ba ki magance shi isharu ba ba so ku ci sai ka shiga nan ne akan ku eh ku ba ku ne da ba da ba nake ba ba na san mutu ba na san mutu wallahi mutu ta ƙara magana Allah sai na sake ta wallahi eh ni so nake in gata da ko sai kana ni ku da hakuri na rame aiki ba na iya komai ba na iya yanzu na ɗauko abin kuna so ku sa in ji kunya ba na san sake tun bakin ki dan Allah dan annabi dan Allah ni ne nace dan Allah dan annabi ko in ya fita wallahi kaga wacce zaka ba ni ne nace ba na san magana ba na san magana da wulakanci a gida nayi nayi nayi

eh ba na yanzu za mu iya shiga lafiya eh, wai bismillah ba lafiya ba wallahi ne ba ba na <laughs> eh, assalamu alaikum assalamu alaikum kai sai ga shi kowa da kowa kai ga ga wallahi ga ah, ita wannan ita ce ah, ya mata ta ce duk dai ne wannan ita ce uwar gida eh, wannan duk dai ku gaisa mana ba ku gaida bako ya amarci dan duk gaba da ku amari za a kira ku eh haka ne shi ke da ke ba amare ba eh abin magana kawai yawa abokina ne sosai wallahi ke ba zai yi ba ki daina harara na wallahi a'a ba zai yi ba ki daina harara na saboda ke baki da mutunci ba ki shiru kai ka zo wallahi kana zama da iyali Eh. a ah, wai wasa ne na iyali ah, ah. da kasa da da dan nuna maka kuma kai wasa da iyalin ka ba eh, za ka yi wallahi ke me ke taka ni ke kuma suwa taka kin ai ba mutum ke fike ta kawai fike ta ki fike ta har ce mun banda banda mutunci ban ne ta ki mata shegen duwa ba zai ta ba ba ko da a cikin gida har kalma da ke ke ke ba ba ba ba ana magana kawai ki kafa baki da

ya za a ce kaman kuna mata wata kanwan miji zo ta amma kun yi faduwa bakantasa kaman wannan yarinya ta zo tsora shi za su takura ma rayuwar ku da mijinku a gidan mijinku eh in ni ne ba sai na matsa mata ba ku haɗa kai ku matsa ma wannan yarinyar tafi gidan miji ko da kanzan tuwo zai ba ta ci wallahi ai kuma kun wuce ai muku kun ban kunya wallahi haba ya muka iya kwaila ya muka iya shi ma shi mijin billahi la billahi la illa hu ne gidan nan ba mu da katabus a gidan nan yarinya ki in ga miki ke ci akai ma wai yanzu wai auna shinkafa yarinya nan ita za ta dinga auna mana amma wallahi an ji kunya mu dai yanzu kawai dai mu dai ni dai na rasa yanda zan yi to gaba daya mu ta riga kamar ta shanye ne yanda ka san ta rubuta sunan mu a rubutu daga mu har mijin namu ta ba mu mun sha haka haka muke ji amma wallahi yanzu ni na da shawarar wallahi yarinya nan sai ta nan. sai ta ɗanɗana wa aya zaƙinta sai ta san ta haɗu da mu. To, shi ne magana. Amma an bin malaman ne. Amma Allah ɓata da kin sa na Ya su Yaro suna can gidan wannan yaron suna ta shiriri ta su alaji. Kasan yara ba da. Sanuwa. Sanuwa. lafiya ya sannu ga kaɗan lafiya ne na wallahi baba shila shila ta takura mu duk gidan nan ba wani mai bani matsala kowa da kowa matan nan sun haɗa kansu amma kullum ita ko in zo in same ta tana faɗa da ko kuma in same ta ta haɗa su ta je ta yi ziga kusan kullum tantana yarinya haka take ko ka san a matsayina na ubanta gaisuwa masa na ruka hakuri za ka yi to alhaji ka san yaro inda aka ce eh, yaro ba dan wani bane to sai dai a hakuri sai a da me kace na bai ta abin da ka faɗa yanzu a ah. ka nufin ni ba wani bane ni ne ko banta ba haka nake nufi musu bulla baki ne ina nufin yaro idan yana ji shi dan wani ne alaji to sai dai hakuri hankali na kwanci amma shila shila shila sai dai a ci gaba da shi da tattare amma inda da na taba da take daman babu ta ce ya ya na gajiya tafiya me yake damun ka ne haka ka zo ka zauna kai kaɗai a nan shi ne ne shi gaya maka wani abin farin ciki ne ya same mu hmm. ba zan ci same ni ne kaɗai ba tun da dai ai ta ɗaya miki da kai me ya shi gaya maka na samu wani shan mijina gaya maka zan yi aure za ki aure? za ki aure shida kai ni makarantar nan ina zan bata kawai in yi aure to yanzu shila idan kika aure shikenan madabu yaushe ai duk sati duk hmm. sati zan ce eh duk sati sai na zo na ganin gida duk sati yanzu kin zama amarya wallahi ka gashi ce ce na nan tani Allah sai ni da abin da zan ce ki rike aure ki zauna zaman lafiya kada a samu wani abu kin Kinji saboda shi aure ba abu ne na wasa kin ga yadda ni ma nake fama da ba daɗi ba daɗi da daɗi dai ga munan dai ko ko shi la <laughs> to yanzu me yake so a siya miki ki je duk yanzu tashi duk abin da kike so na biki ki je ki rubuta kinji eh tun da daman zan je a karshen wannan wata kinji kinji kin ji shi la yawwa nagode mazan maza ki je ki rubuta wasu wa wannan ne wasu magulmatan ne hmm, ban ba ku labari ba mutane na kamila yau mu sha madara a gidan nan dole ne mu ji daɗi kafin fara ba ku labari me ke faruwa kamila ba ni labari Allah zai raba mu da annoba ban gane ba a kuna kuna nan gidan ba ku san annoba ba me annoba ban gane ba na gane annoba gidan nan mana annoba dai ku ji in gaya muku wani zai kwasa na zo wucewa na tana cewa mai gidan ai wani wani ya ce zai fito menene menene sai da kuma gaya miki na zo wucewa sai na ji na shiga ɗaki. Sai dai tana ta ce ya ce zai fito. Sai na ji wanda za gidan gaya miki kama an alƙawarin aljanna. Ba ni da shi ne ga shi ne ya fito ni dan muna mai komai da komai. ya rufa ya a tsaye kwanta jaraba wannan yarinyar masifa ce a gidan mai kari ta gaba taban mu Allah mu da sanyi a gidan nan muna sanyi muna wayo dadi kai la ilaha illallah wannan ne mu sha madara wayo dadi ban je duniya ta ni da kike mai harkar sanyi ai ni inda ta gidan nan to bari ya shi tukunna to ne yau ba shi zan ba shi nan amma ku jira ne mu sha madara ne mu dandani madara kina nan kina zaman kashe wando ana ta ana kulla miki na barin gari kamar ya nan ban kadaddin shoyin nawa suna minna wai Allah raba su da annoba zaki aure zaki tafi ki ban musu gida kamar ya annoba an ga miki suna can suna minna suna shewa wai zaki aure ki tafi Allah raba su da annoba na gaba zan iya jurewa ba sai na zo na gaya ni. a gidan namu mm, sosai ce ki bani zan yi maganin su me za ki musu ki gaya min mana hmm? a ah, to na ruwanki da abin da zan yi ke ba kin so kin gaya min ba ba shi ruwanki da abin da zan yi ki ɓata mun rai ta shi gidan abubuwan da duk gasar ne kawai suna ta faruwa kamar almara ni yanzu daɗi duniya ma ishe ne yarin yan ai mu shi kenan yanzu sun da man da nake ta yi kenan na kusa ruwa da wannan bakar da ai gwa ai abun ba a'a amar su yarin yarin yarin ina ba ina da hanci shagu da yarinya ranar bikin nan wani haɗaɗɗen kan zan je saudiya zan tura aje abu goshi dole ne an na hango ki da gwaggwaran nan kwayo mm. ya cika ganin mu mun taho mm. Allah sarki amaryan mu kwanan nan ki tafi abin ki wallahi ki je ki ma ki zauna a gidan ki to abin ki sani ba kina wani magana aure kina zakarkarewa kina nufin duk abin da yake zuwa yana dawa a cikin gidan nan ban sani ba duk maganganun da kuke yi a kunne na ina jin abin da kuke faɗi saboda haka na fasa aure ai ba ku sani ba tunda ta ce muku ta fasa wallahi ta fasa wallahi wallahi na fasa a'a ke sannan ma'aiki a haba da ayo shi zaki fasa kai cuce ni kin ga tun da ban zo ni fa yarinya ban ta cuce Allah ya yanzu ta fasa ta ce zama su auren wallahi ce ke ta fasa to me zan iya yanzu kai ka yadda ka ce a kai to me zan mata la ilaha illallah makaranta ta yi a gidan mijinta ta yi ce ka dawo la ilaha illallah mama <laughs> Ba ba ladi ya je ka ne in amma a gudar da ji ba kana tawa ta tana taci kada daga bar shi zuciya alhajin fukafukan da ita da in an hama za ta tashi ku dai wato ku ba ku gajiya da wani zance na shirin to ai alhaji ka san duk lokacin da ka bani kuɗi zai dinga bina yana tarewa yana kwacewa ai kana ba an zata kawai kun zai kawai kawai yana kawai da zai bi ne alhaji mm, to ku an kada Allah shi za shirin ba ba illa sai yanzu kuka dawo zauna wallahi ya kai ya kawata wallahi wannan ku kauki je eh wallahi gashi wallahi ku ta yana da kyau wallahi eh? kai gashin mai ya burge ne Allah gashin ya burge ka ke kuma ya sunan ki sunan ta Atila Atila ga ku gashi tiri kana son ta eh, ga gashi ga komai ba fa ƙarin ta ta ne da Allah ka ta ko ma a misali shi na to da irin wannan abu da Allah da gaga ya to bare ba shikenan kuma zai abin nan ne ai ina matan gidan ne ku fito ku fito abin nan menene menene menene ya aka yi ne ce ta kawo ta mai gashi kuma na gane gina cewa gashi gashi gashi gashi jaraba an cewa an kame gashi ita ma in kun yi tunani na joni ne ya gani ya rude idan ba ma wannan harka ne ta gashi nan ni fa ka kulishe ni da su wannan kai ne abin da nake so ya nayi ba ke ba zaki mun a wulakanci zaki mun to furin je in gani a wani sauri in ba ka ba kwace muku mijin Alladin mai gande ne Alladin mai gande ne ma Alladin mai gande ne ma Wa Allah da Allah da ka dauna. ya gani? Ya, ya gani. Wallahi tallahi kuna da shi. Wajen Kita akwai gashi a gidana. A ba yaya. Ga natural gashi, dibu fa, anti ya Dole ne ya lalash. Mm, ya ko? Za bayani ya lalash. din na ƙarya ne na shagon aina ade ne mun sani aina ade take kuke zuwa tana jona muku aina ade style mun san bayanin ne gida kaga wannan gashi ka jin gaya maka ana zuwa ana kai mana bayanin wai wani wai wai kaga me gashi kana cewa kai amma gashin ki yayi min kyau mu ma gashin me mana halacci ya tsiro saboda haka mu Allah ya sa ba za ka ba mu kunya ba ga mu da kai a gida za ka ce wani wai gashi ya ba to ita ma na kanti ne shagon aina a dai ta je aka jona mata gara mu wannan gashi ka jin gaya maka halacci ya fito yanzu yanzu nan saboda haka mu ba wani wai wani ya ne ya Allah ne ba ka wani ya ce ko da yake kun ga ka sani ka gane beauty is natural hmm, Johnny ne, Johnny ne. Mai gida ka gane wannan ai ba aji a har. Ka san ni mai aji. Johnny ne. Ko ba ka bane. Ka san ni mai aji ce ne babarin tashin barka da kwashi kwaro. kullum ba za ka canza maganar ka ba. Ba ta ta ta ta ta. Ya miki. <laughs> Ya miki. shiga ciki. Ya na ka ba da nake ga maka ko. Ita ko wannan shi haba <laughs> Allah ta yi zama ba ƙari sai ba. Alabi hankali. you. ta zama aure ne 生更加。 ke da sauran ki zan malamin ma da yake maka aiki wallahi ƙarya yake to ai da ba zai tsirbe hannun ka rasa mace ba kya san shi me kawo ciki duk ranar da zo ku ja shi mai musu tsinan nan bu ko da giyar da mun yi kaiwa ku ci shi mai ganin ce zaka ki kuka munafiki al'ummi bari duk abubuwan ka a ruwa ne ke Khan's enemy, brought thorns to Peter. Jealousy begins to set in, and the horns become cruel. Al-Mubarak International presents... Wasia.

gane dama ni na aika na ce irin ya zo mhm. waya na masa na ce eh, kwarai kwa kwarai da gaske saboda akan magana ne da muka da kai kawai irin da na bata mana ne wato magana aure na eh ai shi sa na ce ai kin fasa eh? na fasa kin fasa wallahi wallahi na fasa to kin fasa ta fasa kai ba za ka iya wani abu kai ba to me zai kake so mata ta zanya ta ce ta fasa wannan amana ce a na ba wani abu da zan iya yi ba ka tunanin ka je wani waje a yi ma haka na. haka ne fa zan iya zuwa ni ma fa gari da yawa ma ya ai ba cin kansu in ka je na an koro ka an ka koma nan barai wallahi sai in koma wajen kai ta fasa ta fi karfin ka kenan ta fasa eh ta fi karfin ka kenan ai ba haka ba ni me zan ce. sha nake kan waka wannan eh ni wanta ne mana Allah ya soke ma eh? kai ma za a yi ma na gode ka gani gida gari da yawa ma ya ai ba cin kansu yanzu da ya ce ni ma za a iya mu haka da gaske yake ko shi na ce gari da yawa ma ya ai baya cin kansa duk ne da kai fa yau in ka je na akoro ka gobe za ka fi koma nan Allah shi ka kawai mutane da ake musu ana ɓata rai kai ba zaman nan kai ba za ka je musu jibe ku kun wani zazzauna akan wannan yarinya karamar kwari yarinya bata kai bata kai wani abu ba yarinya ta hana mu sakewa a gida ya za a yi mu tsaya mi sanya ke ki dube ki da kyandirin ki kowa ya kalle ki ya san ya kalli mace ke duk macen da ta kalle ki ta da ido da ke sai gabanta ya faɗi wallahi ke kuma yarinya karma da ke yarinya kyakkyawa da ke mun zauna za mu kashe kanmu wallahi to ba zai yi ba gara a canza sabon lale wannan yarinyar inda matakin da za mu ɗauka mu ɗau mataki in kuma ba mataki mu san abin da za yi ke ni fa na gaji ne na yi na yi kai tun fakan ku zo gidan nan nake fama da yarinyar nan to ni fa yanzu na tattara abin na bar Allah mhm. na wallafa ma Allah sai a bar inda Allah ke ni fa yanzu yanda Allah ya da ni cikin gidan nan akan yarinyar nan gaskiya ni ba zan iya ba ku cuce ni wallahi tallahi ba zan iya ba akan yarinya da bata wuce mazani ta ba ba zai riyu ba ni dai da za a bi ta ta da duk sai mu hakuri mai abin duniya duniya kanta nawa take mun shiru Allah ma mutane shiru ko ana magana kake dinga cewa wani wai ai shiru ke kullun a hakuri zaki kare a haka zaki kare ba ki cuce mu ba ki sai yarinya tana mana harkar zafi Salamu alaikum. Me haka kai kuma ba dama ka ga muna zance a falo saboda gulma da kini bibi da tsugudidi ka dinga shigowa ka ta'afta. To ni ba ba aladi ne ya ko ni ba. Je ka dauka abin da zaka dauka ka kama gaban ka. dauka da Allah. Kayan haushi. Haba. Sai muna zance gulma ne da kini bibi da tin da san tsugudidi da kai wani ba. Dole dauki ka tafi. Hankali ganki ni dan bin. Ni ko zai kona ki. Dama ina gudu wata aka yi ma ya kona ki. Kai sai wallahi. ka fita to me za ka da mana to ni na ce na da muku baki ma a magana ku to in magana za ka kai magana in ba magana za ka yi ba ga hanya kama hanya ka fita ka gani ni dai duk ba wallahi wallahi na ga alau duk abin da kuke min wallahi wallahi ya rasulullahi ka fita duk dai magana da kuke guda kana ka fita ya isa ku tsaya ku tsaya mutum me za ka ce ku tsaya me za ka ce faɗi dama dai magana guda daidai kuma ku ba wulakanci kuke mun ba wallahi tallahi ba ni in kuka tambaye ni Allah na ta yanda da ku ya ku ya ku a je zo zo dan zo kullun zo ku dinga rage na zo dan daga dolo zo dan daga dolo ki mun wannan abin ne ba da balo ka dai ne mun haka aje aje ha ba dan daga ka rike ka ga ya mun menene aje don da kala mun ya akai eh da abinci na ya akai kai ne ba ka labari ba to kun gani ko to kun ga in dai maganan ta ni mm. kullum kullum kuna ta ina tun ku ku nake dama wallahi tana da kawunta ku ke kwakin tantu ba tunan kawunta katumu mm, mm, ina jin labarin shi to to to inda magana da dai an haka da haka gaya mata wallahi duk magana da dai inda magana ta yi Allah wallahi kenan Allah nawa goma Amiya kana a yanzu shi kenan zan zuba maka abinci a Samira da naman ka kullum farin Samira ka gane to dauki ka tafi dauki To yanzu ba ni golo. Zan ba ka zan aiko. Zan aiko. An jima ka zo falo ka same ni ka gane ɗaya falon. Ka zo ka same ni zan ba ka kuɗi. To me abin yi? A gashi ya gaya mana. Ya za a yi. Ya za a yi. Eh, ya za a yi eh, halin da muke ciki. Ke kin gane? Ke ita ce uwar gida. Kuma kin ga ya fi sanin Ke za ki tashi ki ko wajen kawo ki gaya mai. gashi gashi gashi gashi yadda wannan ya iska yarinya ta riga ta samu a gaba ta hana mu sakewa mu da gidan mijin mu kin ko sanyo na yi mun yi da suki na zamu zan je babban gida zan je cikin gida san mataki da za a dauka amma ta ta ce ni ya hakuri ki tuce mu shiga zan leka shi haba ai gara ki leka ai mu kawai ki mana haka akwai yana da kawai zan tsaya zan dauka kai mun babu hajira an ji daɗin labari shi sai kun shi ne sai kun shi wani ina falo ni ma dai ɗaki da shi ba zan ji ɗaki da ɗanyi bacci Allah mun gode maka Allah mun gode maka ni wannan yarinya ni da ina da abin da zan barbaɗa wa shegiya ta ci ta tafi lahira wallahi zuba mata zan haba ta takura mun mutum yayi aure dan ya ji daɗi ta zo ta matsa mana ta takura mana mu dan kishin ma da ake yi ba ma yi kawai mun maida ta kishi yau sanye a bai a to ai na irin garin gida ne yana so ne kuma irin baya gaba na burge na ba wallahi na ne kuma wani. Ke, ke, dala ku tashi daga nan, ku tashi, ku tashi kuma waje zan yi baki, ku tashi, kazamai kawai. Jibon yarinya. Wanda na je na tsunto ta na sa aka aure ta, wai ke zaki zo kina gaya mana magana? A dama ita ce? Mm. Ke ce? Amma dai tsunto ne eh, yayi magani. ba? Ni ce, da aka tsunto ni, wannan naki komai tsunto ni amma ai ya aure ni ko? ya aure ni ko da aka tsunto ni wannan ki da ya san ban da kyau zai aure ni ne zaki gaya mutane magana banza magana wofi an gaya miki da ya san ban da kyau zai aure ni kar ki min rashin kunya an kika min rashin kunya sai na zane ki a cikin gidan nan kuma ba abin da za a yi zarar ya kawai kin saba wa mutane rashin to bari in gaya miki wallahi zan miki rashin mutunci sai in gwarza miki yanzu yanzu nan wallahi tallahi kafin ki zane nike bari ki ji in gaya miki sai na fara zane ki ki rike min ita a tilo ina zuwa da ni dan wayo wayo rike ni rike ni kake cuce ni ta zo ta rike ni yau dan da yarinya a gidan nan kana da marasa kunya

ji shiga da kika dubi jikinki irin ɗabi'a da aka koya muku kenan kin sa kin wani baza gashinki to kin ga duk irin iskancin da kike ana ana gaya mu an je an sanar da ni duk irin abin da kike ke kenan duk kin bikin hargitsa gida ba zaman lafiya a gida saboda kina ganin kamar kan kuɗe shi yasa shi yasa kike kike abin da kike dama cewa kike zaki da keta eh to za ki dake ta kin dauko waya ina yakubun yake ya fita duk shi ya daure muku gindi kuke wannan iskancin ko to shikenan kafin ki zane ta ni barin zane ki in ya so daga yau kya daɗe cewa za ki zane matar ki? Eh? Eh? bari eh? sake ganin kin yi wannan. ina miki magana kina magana a tila. kuma bara na fada miki na baki ɗan takaitaccen lokaci daga nan zuwa sati daya ki fito min da wanda zaki aura wannan iskancin da kike yi ya ishe ni haka in shi ne kike hannunsa shi ya tsaya miki kike wannan abubuwan to da ke da shi sai na maganin ki fito min da wanda zaki aura idan kin ki kuma duk mutumin da na ɗauko na baki ki saki ce komai ba babban zan yarinya ba. a sauka lafiya ku turo mishi ke kuma na gaya miki mm-hmm, zai ji kyau mara kunya ya maganin ki wallahi yanzu an fara kanci mu dinga daka ki a cikin gidan nan kazama na zaki ko gidan ku ne gidan ku ne na zaki baka gane ni ba ni na ni ce fa an shi eh, ban gane ba saboda wadda ta Allah ya sada lizi ya je jelata kuna sada baka na baki lokaci ki fito da miji ki fito da shi ba kuma na yi miki alkawarin duk sanda wannan alkawarin ya cika baki komai akai ba to duk mutumin da na ɗauko na baki babu wata magana da zaki ce dole ne haka na ji tunda baki fitan min da wanda zaki aura ba na gaya miki cewa duk wanda na baki baki da wani zaɓi shi zaki aura abin da nake so da ke <clears throat> yanzu na fitan miki da mutumin da zaki aura kuma dolen ki ko kina so ko ba so shi zaki aura kuma jibi-jibin nan za a daura auren da shi <gasps> dolen ki kuma ki zauna da mutumin nan ki bi shi sau da kafa in kuma ba haka ba zan ci ki? wanda kuma na zaɓin miki ki aura wanda zan ɗaura miki aure da shi ba wani bane illa gidugu <laughs> kawai na gode <laughs> ba zan yi magana biyu ba na gaya miki magana ta riga ta kawo tana kuka kukan daɗi ne wallahi ba na daɗi ba ne kawo allah ba ta san da allah mata ta ka taɓa ta na ka ni na gode lafiya ya halin shi na tashi wallahi sai an yi cikin so ne ai tallahi cikin so ne kan uban dan an baka mata din ne da aka taka ne sai ya je a ci gaba da kiwon awaki na shila shila